This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. a jamhuriyar Nijar ma za a iya ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet ku kama mu a voahausa.com da sashen hausa.com jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan yamma suna na bello habib galadanci tare da alhaji kabir fage muke fata kuna lafiya wai jihar lagos take ne wanda har yasa take samun zaman lafiya daidai gwargwado jami'anmu kowa yana tashi tsaye daidai sannan an tsohon shugaban jamhuriyar nijar rigar kariya domin gurfana a gaban kuliya ɗan a kan sha'anin wannan zancen kudade da suke rudani za ku ji duk waɗannan labaran kuma da yake yau juma'a za mu buɗe layukan waya ku bugo mana ku ga mana duk wani ra'ayi naku lambobinmu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin nan ga cikakkun labarin duniya. jama'a assalamu alaikum ga labarin duniya hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya tana gargaɗin ƙasashen yammacin afirka da waɗanda ke makwabtaka da su da su yi hattara saboda bazuwar kwayar cutar ebola a jawabin da yawa tare manema labarai yau juma'a a janiba babban jami'in kula da ayyukan kiwon lafiya da tafiya faranti ya ce don haka wajibi ne kenan jami'an ayyukan lafiya a kasashen ivory coast da mali da senegal da kuma gini bisau su karfafa ɗaukar matakan kula sannan ya kara da cewa people are just traveling by roads. And uh, the road exists in all West Africa. There is roads. mutane uh, suna ne fa kawai ta amfani da tituna ko burtali wajen tafiye-tafiyensu. Kuma akwai ɗimban a ƙasashen Afirka ta yamma. Matafiya na iya bi ta hanya zuwa Bamako ko Abuja ko duk akan titunan mota. Ko da yake akwai jami'an tsaron da ke kulawa da lafiyar waɗannan to sai dai fa akan iyaka aka fi ba da karfi kansu don haka tilan ne a gargaɗi matafiya da su yi hankali kada su kwashi kwayoyin cuta in ma dai a takalmansu ko jikin tufafinsu. yau shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai ke haduwa a birnin brussels domin taron kolin kwanaki biyu da ake kyautata zaton cewar za a kai ga zaben sabon shugaba wanda zai jagoranci wannan kungiya ana kyautata cewar jean claude juncker tsohon firaministan luxembourg shi za a tabbatar a matsayin shugaban wannan kungiya din sai dai firayim ministan birtaniya david cameron ya nuna rashin amincewar zabar janka saboda dalilin da ya ce bai dace shi wannan mutum ya jagoranci kungiyar ba kuma ba zai iya ce da ita gaba ba amma kuma dai ya nuna rashin amincewar zaben ko amma nuna rashin amincewar zaben na david cameron zai karfafa gwiwar birtaniya ta fice daga rukunin masu aiki da takardun kuɗi bai ɗaya in ya so ta ci gaba da aiki da nata shugaba petro poroshenko kuma na kasar ukraine ya bayyana cewa ƙasarsa ce a sahun gaban kasashe. da suka samu nasara aiwatar da shirin yarjejeniyar cinikayya cikin yanci da walwala tare da tarayyar turai yarjejeniyar da ake bikin jaddada yin aiki da ita yau juma a taron kolin burasus tun da farko a jawabin da ya yi mr hrushenko ya bayyana bikin sanya hannun a zaman wanda ya shiga tarihi kuma abin koyi duk da sukan lamiri da ke fitowa daga birnin moscow a yau juma'a shugaba vladimir putin aka ji yana cewa rashin jituwa da ta taso ne da sabunta kundin yarjejeniya ya janyo irin wannan bayan an shafe sama da mako guda ana wasan kwallon kafa domin cin kofin duniya gobe asabar ce Allah ya so ya kai mu za a shiga zagaye na biyu inda za a mai da hankali ne akan yan wasan kwallon kudancin Amurka inda Brazil ke karawa da Chile a Belo Horizonte domin bude wasannin zagaye na biyu sai dai a shi wannan wasa da za a haɗu tsakanin colombia da uruguay a rio de janeiro shi ma za a yi shi in allah ya so yadda a kwanan nan bisa ga yadda aka tsara tilas kenan sai club ya samu nasara kasancewa a saman sauran abokan takara sannan yake samun wucewa gaba belgium kuma ita za ta haɗu ne da jiya ko in ce za ta haɗu ne da eh, belgium to gashin dai ban dai fahimci abin da nake karanta muku sosai ba amma dai algeria ita kuma ta samu nasarar matsawa zuwa wannan rukuni tare da najeriya jamus kuma da amurka su ma sun yi kunnen doki domin samun nasarar matsawa gaba cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madala a daidai wannan lokaci da manyan biranen arewacin Najeriya ke fama da kalubalen tsaro za a iya nazartar inda ke da eh, kwanciyar hankali domin ƙarin haske da ilimi wajen kalubalanta matsaloli na tsaro da Najeriya ke fama da su. Daga Legas ga Ladan. tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ciyar da al'umma gaba ta fannonin rayuwa daban-daban batun tsaro a nan jihar lagos idan aka kwatanta shi da abin da yake a da ana iya cewa tubari kalla hakan ko ba zai rasa nasaba da kokarin da gwamnati mai ci ta yi ba ta fannonin inganta harkokin tsaro daban-daban ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati ta yi ko shine gyara matattaran waɗanda ka iya kawo tsaron barazana domin ko ga wanda ya san jihar lagos shekaru hudu zuwa biyar da suka gabata to yau idan ya zo zai sha mamaki domin ko duk wata gada da ka sani a matsayin matattaran masu aikata ayyukan a sha yau waɗannan wuraren sun zame abin burgewa to sai dai da wannan kokari da jama'an jihar Legas ke ganin gwamnati na yi bai sa ne kasa a gwiwa ba domin ko na sallama wa mataimakin su fetan yan sanda mai kula da shiya ta biyu Ibrahim Mamman Tsafe wanda jihohin Legas da Ogun ke karkashin kulawarsa domin jin irin hubbasan da rundunan ke yi game da tsaro shine sai fara bayani kamar haka alhamdulillah muna godiya ga Allah kwarai da gaske daidai gwargwado mu kowa yana tashi tsaye daidai a irin yadda fahimtarsa take ya tabbatar da cewa akwai tsaro da zaman lahiya a cikin wannan yanki. To da yake mai aikata ayyukan aisha idan ana sata ya koma maita kwanan nan dai jihohin guda biyu wato Legas da Ogun sun fuskanci masu ɓadda bami a matsayin mahaukata ashe yan ta'adda nan ma na tambayi mataimakin su feta ko ina batun waɗannan mutanen ya kwana shine sai ya fara bayani kamar haka. Duk wanda ya ce shi mahaukaci ne ai muna da asibitoci masu gano cewa ko mahaukaci ne kai ko ba mahaukaci bane kai kuma cikin ikon Allah mun aika mun samu sakamako wanda ya bamu kaimin cewa lallai muna iya gabatar da su gaban kuliya don kowa ah, ya fuskanci laifin da ya yi to sai da yake an ce hagun wani daman wani na kira wani karamin dan sanda wanda bai a mace sunansa ba na ce masa ko ya jin daɗin aikin su yake musamman a nan jihar Lagos shine sai ya ce da ni ba shakka cin hanci ya ragu a cikin al'umman fararen hula wato tsakanin yan sanda da fararen hula sai dai ya koma tsakanin dan sanda da dan sanda ni ko na ce kamar yaya shine sai ya fara bayani kamar haka wanda ya yi abin da ake a polis. Polis aiki ne mai kyau wanda yana kare lafiyar jama'a da dukiya mutane suna kuka cewa 'yan sanda suna karɓar cin hanci da rashawa a wajen su akan hanya masu motoci a ta kuma same kama a da yawan dare kuɗi ake karba amma yanzu ya ɗan dama ma a cikin al'umma polis suna ji tsoron su karba dume wannan wayar ta zamani ana ɗaukar fotonsu ana nuna shi yasa suna tsoro a cikin jama'a sai dai kusan dukkan shugabannin al'umma da na kira a unguwanni daban-daban a cikin jihar ta lagos na tambaye su ne koya tsaro yake a yankin nasu da yawansu sun shaida wa murya amurka cewa kalla domin ku gumma yau da jiya ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya madala a gaida ladan ibrahim a yawa ɗazu ɗazunan ne wata kotu da ke birnin yamai ta tuɓe riga kare tsohon shugaban kasar nijar tanji mamadu domin sauraron sa kan wasu kuɗaɗen da ya ce ya bari a baitul malin kasar kafin a kifar da gwamnatinsa a shekara ta goma wani batun da ya zo daidai ne lokacin da hankalin 'yan ƙasar kuma ya karkata kan wani batu na fitocin jarirai daga kasashen waje ga abdullahi mamman amadu Batun dai ya samo asali ne a yayin wata fira da shi tsohon shugaban ƙasa jaman Madin ya yi da wasu 'ya'yan jam'iyyar jam'iyyarsa ta MNSD nasara da suka kai masa ziyara a gidansa a cikin watan Nuwambar na shekarun 2013 inda tsohon shugaban ƙasar ya ce ya bar kuɗi tsabatanin su kimanin miliyan hudu a baitulmalin ƙasa. waɗannan kalamai dai sun haddasa cece ce da dama a fagen siyasar nijar inda da karshe dai a cikin farko farkon wannan shekara ta 2014 ne hukumomin ƙasar ta nijar suka ce ya cancanta su gudanar da kyakkyawan bincike kan batun barin kuɗin da shi tsohon shugaban ƙasa tanja mahmud ya ce ya yi to amma sai dai a yayin binciken jami'an tsaro da suka zo gidan shugaban ƙasa nja wani abin da lauyansa da ke kare sai an bato cewa da metar sule tsohon shugaban ƙasa yana da rigar kariya wacce ba za ta yi ba kotu ko kuma wani jami'i ya saurare sa face sai an tuɓe masa rigar ta kariya. a yau wata kotun da ke birnin yamai ta tuɓe rigar kariyar shi shugaban ƙasa tanjan domin samun damar sauraron sa kan wannan batu na barin kuɗin tun dai wasu 'ya'yan ƙasar ta nijar da ke biye sau da kafa kan wannan lamari suka fara nuna gamsuwa ko akasin haka kan wannan sabon zance da ya kunno kai a wannan ƙasa. saboda bai ba inda don bai faɗi akwai kasan nawa miliyar cikin abin gadin nasu cewa ya bari amma kuma ana so a bincike a san ko ya bari ko bai bari ba ba gan ya bari ya wudu shi wannan abin sai dai mutane sun so mai da shi matsala shi kankan shi tanja ya ci aje a yi bincike na kwakwaf a gane shin kudin ina ne sun ka shiga kina babu wani babu wani aiki cikin cikin harkar a bari tun da ya ci ya bari a farkon watan fabrairu na wannan shekara dai ne shugaban kasa tanja muhammadin ya fito ya gana da manema labaru a karansa na farko bayan bullowar batun na kudaden da ya bari a baitul mali inda shugaban ya ce yana da yakinin barin kudaden a cikin baitul malin kasa kafin a kifar da gwamnatin sa zan gaya muku kaɗan a kan sha'anin wannan zancen kudade da suke rudani to wannan zancen jama'a ta kwantar da hankalinta don wato ni din nan na faɗi wani abu to fakat ina da abun a hannuna a ranar 18 ga watan fabrairu ne na shekarun 2010 sojoji a ƙarƙashin jagorancin janar salu jibbo suka hambarar da gwamnatin tanja mamadu bayan wani kikikaka na siyasar da nijar ta shiga a ciki yanzu hakan dai hankali ya karkata wajen wannan sabon batu wanda da yawa daga cikin 'yan ƙasar ta nijar ke jiran jin inda kuɗin talakawa suka kwana abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar mata najeriyar mu ce kar mu bar ta wargaje najeriya kasar madala a gaida abdullahi mama a nan da sau'i kaɗan za mu buɗe layukan waya sai ku bugo sai ku gama duk wani ra'ayi naku da yake juma'a akwai batutuwa da yawa a cikin wannan mako da duk za ku taɓowa kamar wannan kame yan kudancin ko yan arewacin najeriya a kudancin najeriya da kuma batutuwa ma da irin na siyasa da waɗannan tarzoma da ake ta samu na tashin bama mai a birane daban-daban duk a faɗin arewacin najeriya amma mu ci gaba da jin waka. kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar yan matan su mauta har rayuwa ko kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Tuma da layo waya mu ta farko daga Miyango take waya Miyango. Halo. Akwai na Miyango akan layi? to ba mu samu namiyan ba yau muna so mu ji duk wani ra'ayi na ku za ku iya bugowa ku gaya mana da yake a cikin wannan mako akwai batutuwa da dama iri-iri waɗanda za ku iya bugowa ku tattauna mun dai samu fashe-fashen bama-bamai da kuma ma rahotanni da ake cewa an ƙara sata wasu mata su kusan 60 da wani abu duk a arewa maso gabashin Najeriya za ku iya bugowa ku tattauna mana bar mu je ga wata waya tana shiga wane ne ke bugo mana Aliyu Hamza Aliyu Hamza daga ina kake bugowa ne daga Osun State Garage Olode ok me kake da shi na faɗa to a kan bayanin mutane da aka kama na 'yan arewaci da aka kama daga jihar kasanta hmm. abinda mutanen suke yi gaskiya ba su son zaman lafiya a ƙasar nan waɗanne mutane wa'anda jami'an tsaro wanda hukumomin najeriya suke yi hmm. to layin aliyu hamza ta tsinke da mun kada jin abin da yake so ban bayani amma da shi magana da yake shine na mutanen arewacin najeriya waɗanda aka kama a kudancin najeriya kuma idan dai kuna biye da mu yau ashirin mu rana mun kawo muku rahoto da ke cewa an ƙara kama wasu mutane din su kusan 200 eh, da wani abu su kuma arewa maso gabashin najeriya su ma a cikin motoci ah, ga waya daga waya a jiga ne ke buga mana daga kuna magana da ma isa mai rediyo ce gaya mana kashe rediyon ka tukunna sai ka gaya mana me kake so ka gaya mana yau juma'a kashe rediyon ka eh, yau wato muna jin mhm. a gaskiya ni Allah ya kara kamuna kwanciyar hankali da kuma amin amin to layin na jiga ya tsinke bar mu je jos kuta yamma da bauchiwa a jos ne salamu alaikum na magana da alhaji babaji mai gamjo da kan da kandahar alhaji babaji me zaka gaya mana juma'a ne wato magana ta abin da zan gaya a game da zaman da muke a fulato tsakanin mu da wannan gwamna namu na zalunci yana cutar da mu a game da al'amuran mu ne da kullum bayan wannan kamar me kenan dan ba ni misali mana yawwa ara misali yanzu dai kaga wannan bom da ya tashi a jos hmm. ai ba goma kaso ba suka saka da wajen aka zo aka saka yanzu an kashe kaso an rufe kasuwar wannan an hana mu cin abinci a gurin bayan wannan duk wani tallafi da ake garwa na gwamnati ba wanda aka taɓa al'ummar musulman jos yau da sunan tallafi akan su sana'a hanya ko wani abin na addini ne baka gani kamar ya shafi dukkan mutane masu addinai iri-iri wanda suke zama a nan jos din kamata ga baki ɗaya mu kai kukan mu a gare ku don kuna kuka sani da duniya a game da halin da muke ciki mm. a game da wannan abu haka ne ko don kuna gidan mu a duniya mm. muna son a zo a yi bincike ai akwai marayu <laughs> da aka bar mana tun lokacin kirasi mm. gwamna ya fito ya fito ya ce ga marayun da ya taimakawa na al'ummar jihar filato ga baki dai da kamu har sauran ƙabilu to madalla alhaji babaji daga jos bari mu je lagos wa lagos Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Um, wannan wani soja ne daga Lagos. Soja ne? Eh. To, eh, soja me za ka gaya mana yau ne? Ni na daɗe ina so in sanar da abin da nake so in sanar. Menene? Saboda gaskiya mutu an ɗansu suna zuwa su daɗe a cikin matan su suna guduwa waɗansu su bar 'ya'yansu a cikin bari waɗansu matan su tafi karuwansu waɗansu su tafi sai a ɗauki sojin jirgin shekara biyu wani ina shekara ɗaya ba a canza shi a mai ba kuma ga waɗansu ɗan an cire waɗansu Najeriya ɗan an yanzu akwai sojin da ina gaya maka matan sun gudu ƴaƴansu wani ma ya tafi saboda ta yi na makaranta wata kuma ta fara karo saboda baya nan kasan kula da yana gurin ina gurin ƴaƴan maza. Hmm. Eh, sai a ce za a yi canji a ce za a yi canji har yanzu ba wanda aka ce an canza kuma mu mutane ne kamar kowa in san za ka yi an ce soja baya kokari mutane ne kamar kowa duk sojan da gani ina da yan uwa ina da mata ina da iyali kuma kowa ya san sakin mace a gurin mijinta amma kuma ai hukumomi sun ce suna kula da ku ba haka bane na na ce hukumomi sun ce suna kula da ku ba ina gaya maka abin da kawai sai dai addu'a amma mu da kawai ko suna kula da kowa ta kula da mu ne dan Allah dan Allah su canza da Allah mu kuma gaban iyalan mu sai kuma me dan Allah ni dai kowane kwanne nake kenan dan Allah dan Allah su daure dan Allah domin mutum suna gudu mu ma mutane ne kamar kowa wannan shi ne ka zaka an an ci soja ne mu mata wannan ne ka an ci soja ne yana tayi tayi saboda an raba ka da mutum da wata shi dan Allah dan Allah kai ce ne ba ka nemi mutu ba uh, ba ba ana daukan matakan da za a gyara su ba kwanakin bayan nan da ma muna magana da hukumomi kuma sun ce da suna uh, biya muku bukatun ku ko an kai ka jeji yanzu aka dauki mata ka kai ta jeji to uh, ina kuma waɗanda aka ce suna eh. guduwa suna barin aikin sojan wannan hmm. eh? me kake cewa eh to dole ka gudu mana ran ka daɗe inda an raba ka da iyalinka kana ganin iri-iri kana so ka yi gama da iyalinka wannan a ce mata kowa ta da lafiya a ba ka yi ka jiya kuma kana ganin an ce a tura ku komandan ɗin ku ce ba su a tura ku ana so yana so a zauna ne digiri saboda kuɗin da yake samu to madalla soja daga lagos bari mu je azarwa azar ne Assalamu alaikum kana magana da Alhaji Garba Ibrahim Azari. Alhaji Garba me kake da shi yau ne na faɗa? Eh ina da magana ina so zan ba 'yan siyasa shawara. Hmm. Duk wani mutum in dai ya fito daga jam'iyyar APC in dai manufarsa ba irin ta Buhari bane kar wani ya zaɓe shi. Domin mafiya yawa suna fitowa mutane ba mutanen kirki ba su fito saboda mutuncin Buhari su zo kawai a zaɓe su ba za su mana aiki ba Hajji Garba amma harkar siyasa ba ta akida ba ce kuma kowa na da akida shi iri-iri don akida ba ta zo ta ɗaya ta ba har ba kuma bai kamata mutum ya zauna a jam'iyyar ba me kake tunani ne? Kace ne? Na ce eh, ita siyasa ba yar akida ba ce dole sai akida ta zo sak irin ta Buhari sannan za a zauna a jam'iyya ne? A to ka gane cewar ai akwai mutane kawai za su shiga damfar Buhari hmm. kawai domin yawancin su ba mutane kirki ba ne kawai zo a zaɓe su ba za su yi wa talaka aiki ba. yanzu misali ko a pdp da to mun rasa na azare garba kenan bar mu je ado ekiti wa ado ekiti Malam Bello Habib Gala ki barka da aiki. Barka ka dai, ya sunanka? kana magana da Malam Hassan da Alifandu Gwamnan Malam Laba har gun lokacin gamma jihar Kabi Najeriya mai sai da kifi Ado Ekiti. Malam Hassan mai sai da kifi ina jinka. To gaskiya Bello Habib Gala ra'ayi na shine game da shugaban kasa na Jonathan Goodluck ya kamata irin wa'anga jami'an tsaro da ya turo mana a jihar Ekiti ya kamata a ce da ya turo wa'annan jami'an tsaro a arewacin mu Najeriya da irin wanga tashin ta ta hankula ke faruwa ga kafi a arewacin mu Najeriya. Wani irin jami'an tsaro ya aiko muku? Wani irin ne ya aiko muku ne? Jami'an tsaro fiye da dubu nawa, fiye da dubu takwas ya tura a jihar Ikiti game da zaben nan da aka yi ran asabar din nan da ya wuce ya kamata ya tura mun irin wannan jami'an tsaro mana a arewacin su mai dubu shi yobi su adamawa ko da Allah zai samu samu sahira mana to madalla malam hassan daga ado ikiti yana kawo kuka ne akan jami'an tsaron da aka tura ikiti a lokacin da aka yi zaben gwamna shi ce ta karshe sai kuma ranar talata in allah ya so ya kama za mu kara buɗe layuka. To a daidai wannan lokaci da rundunar kwallon kafan Najeriya da ke Brazil take kin yin atisayenta na yau saboda ba biya ta albashin wasan da ta yi ba. Ita kuma rundunar kwallon kafa Kamaru ba a batta ma ta shiga kasar ba sai da aka tabbatar akwai sojoji a wato tashar jirgin sama domin su kare suka yi musu wani abu. Daga Kamarun ga Mamadu Danda ya kawo mana wasanni a takaice. bari in fara da gasan cin kofi na kwallon kafa na duniya bayan kwanaki goma sha biyar an yi wasanni ɗaiɗai har arba'in da biyar a halin da muke ciki yanzu haka ƙungiyoyin nahiyar amurka ɗaiɗai har guda takwas ne suka wuce a rukuni na gaba na gasan cin kofin kasashen afirka najeriya da algeria ma suna cikin masu zuwa rukuni na gaban kamar wuce ta fara dawowa tun da baka tsina komai ba a brazil duk da yake an sanar da dawowarta ta kafofin yaɗa labarai a kamar ɗin illa 'yan jarida ne kawai da sojoji suka karbe su a filin saukan jirgin sama 'yan jarida don a gani a je a fada su kuma sojoji don kare su ko da kila akwai waɗanda za su tayar musu da hankali sai dai dawowansu ke da wuya sai ga shi shugaban ƙasar kamar paul biya ya umurci prime minister sa filimon ya da ya bincika ya ga ko menene makasudin lalacewar ƙungiyar ƙwallon kafa na kamaru saboda ba ta komai ba a brazil da kuma ya ba da shawara kan abin da ya kamata a yi don ganin lyon en ta gane matsayinta na da a gasan cin kofin kwallon kafa na tunisia kuma cf faxian ta yi kunnen doki da etoile sportive du a wasan tennis na wimbledon na mata radwaksa ta daki lasher da brito da ci shida da biyu kuma banza da banza jovanovski sha smithkova da ci shida da hudu shida da bakwai bakwai da shida ita kuma eh, kiftova ta daki williams da ci biyar da bakwai bakwai da shida daya da daya mamadu danda sashen hausa murya amurka a jamhuriyar kamaru yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka a tsaye take daren wajen taka rawar da ta dace domin samun zaman lafiya a duniya musamman ma a yankin tekun fasha mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka ann patterson ta ce haɗin kan tsaro da ke tsakanin amurka da ƙasashen yankin tekun fasha na ƙara ƙarfi tana mai cewa ƙalubalen da ke addabar yankin na tekun fasha sun haɗa da rikicin ƙasashen siriya da iraki inda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatocin yankin wanda ta ce haɗin kai na da rawar takawa domin magance wannan matsalar. barazanar da waɗannan ƙungiyoyin ke yi na neman kafa gwamnatin 'yan ta'adda a yankin tilas ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance su rikicin na ƙasar iraki ya jawo bazuwar fushi a yankin baki ɗaya kusan fiye da ta'asad da gwamnatin assad mai samun goyon baya daga hezbollah ta tafka amurka da kasashen yankin ya zama wajibi su haɗa hannu domin aiwatar da muhimman tsari domin magance matsalar. Wani lokaci magance ta'adda na buƙatar ƙarfin soji, amma diflomasiya da inganta rayuwa da kuma samar da aikin yi ga matasa zai yi tasiri. Amurka ta ce samar da siyasa mai ɗorewa a yankin babban ƙalubale ne. akwai buƙatar sabunta tunani domin magance rikice-rikicen aƙida da ke kawo barazana ga zaman lafiya a yankin na tekun fasha. Yankin gabas ta tsakiya ya shiga wani sabon babi inda jama'ar yankin ke buƙatar demokuraɗiyya da bunƙasar tattalin arziki. Amurka na neman hanyoyin bunƙasa dangantaka da gabas tsakiya ta waɗannan ɓangarori na tsawon lokaci. sharhin muryan amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka daga shi kuma sai takaitattun labaran duniya hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya tana gargaɗin ƙasashen yammacin afirka da waɗanda ke makwabtaka da su da su yi hattara saboda bazuwar kwayar cutar ebola shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai kuma sun fara haɗuwa domin taron kolin kwanaki biyu a birnin brussels shugaba fetur poroshenko na ƙasar ukraine ya bayyana cewa ƙasarsa ce a sahun gaban ƙasashe da suka samu nasarar aiwatar da shirin yarjejeniyar cinikayya a cikin yanci da walwala don haka alasan barka dubun dubatar masu zanga-zanga ne yau juma'a kuma suka yi dafifi tare da yin yekuwar nuna adawa da manufofin gwamnatin afghanistan a babban birnin kasar an shirya zanga-zanga ce domin nuna goyon baya kukan da 'yan takara a zaben shugaban kasa ke yi cewa an tafka magudi lokacin zaɓe shi kuma shugaba abdullah ya lashe takobin zai yi watsi da duk wani sakamakon zaɓe na ran sha hudu ga watan yuni abdullah dai shi ne tsohon ministan harkokin wajen afghanistan yana kuma fuskantar tsohon ministan kuɗi a sharaf gani a wannan zaɓe bayan an shafe sama da mako guda ana wasan kwallon kafa domin cin kofin duniya a gobe asabar ce allah ya kai mu za a shiga zagaye na goma sha shida da za a mai da hankali kan 'yan wasan kwallon kudancin amurka inda brazil ke karawa da chile a belo horizonte domin bude wasannin zagaye na biyu to ma da da takaitattun labarin muke kai dai shirin namu na yanzu sai kuma Allah ya sayar da asuba za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin shi Alhaji Kabiru Fage ya kawo mana labaran duniya da kuma ita Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti kuma ta bada umarni sai injiniya Martin ni bella habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sai an jima sai mun kada da muku da wani sabon shirin This program has come to you from the Voice of America, Washington.